بسم الله الرحمن الرحيم تاجيلي غا كسا ادم دا عند الشيطان كو لا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوي ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم abin tabi ma ya ce saboda ƙarin bayani na kisa Adam da da shaitan ya bani Adam an ka ce ya ku ƴaƴan Adam kada anzalna alaikum libasan to lalle mun saukar muku wani tufa wanda za ku rufe al'aura da shi kuma abin ku rufe mutuncin ku da shi ay da tadbiratin samawiyatin mun yi muku wato mun saukan muku mun halitta muku da shiri na Allah wa azbabin nazilati min hada sababba waɗanda sun ka sauka daga sama kalmar kamar ruwan sama don a samu auduga wal kattani ko kuma a samu kattani ko sufi na gashin tumaki wa gairi hada wani mun sauka muku libas libasan tufafi tushaduhu libasa abuwaiku wanda yake yayi daidai da tufafin ubannin ku fil janna cikin aljanna lokacin da adam da uwa da abin hawa suke cikin aljanna wato Allah ya yi musu wasu tufafi waɗanda yake ya rufe al'aurarsu da shi to lokacin da abin nan lokacin da sun kaci wannan icce shikenan sai tufafin sai suka zube to yanzu mu ‘ya'yan Adam, Allah ya saukar muna waɗannan abubuwa na tufafi don mu rufe jikinmu, kamar irin su ne ga Adam can da abin nan garshewa. Yuwadi sau'atukun warisha, wato Allah na rufewar a cikin duniya sau'atukun wato al'aurorinku, warisha kuma ya zan kawa gare ku, ai huwa ma ya jammal bihi min mutum abin da zai yi kawa tufafi. Wani ba su taɓa zalika khaira, amma kuma tufafi waɗanda yake na tsoron Allah shi ya fi shi ya fi ko wani irin abin nan shi ya fi tufafin bin shaidan kun ga wato idan mutum ya bi Allah ai ya rufe mutuncinsa ana girmama shi to waɗannan tufafi na bin ubangiji na bin dokokin ubangiji su suka fi tufafin bin shaidan domin in mutum ya bi shaidan shi ke komi arzikinsa komi tufafin da ya sa ga jikinsa ba a ganin su da girma amin ta min tibai shaytan alladhi yakshifu an awrat an awratukum wato shi shi ke yawa shaytan shike kuranye wa al'auraku aw libas taqwa alladhi to shari'atu abinnan tsoron Allah da shi daidai da shari'a zalika khairu min thiyabil khuyala ya hito ahi waɗanda mutum zai yana takama alladhi yakshifu an anil kibar wanda yake yana nuna kada sawa kada takama mutane na gane ashe kai mai girman kai ne ka abin nan ka sawo irin wasu tuwahi kana tahi a kana takaman kana daukar kai wasu itawiya kuma zuciyarka ba ta kware ba ce kenan zalikal bayani wannan bayani da an kai na kissar khuruj adam hita adam daga aljanna wa nas'in libas ana kuma shaytan wato ya dora shirki tawahi gare shi an zaujati ya dora ɗebe tawahi daga daga gare su ka bihi ma maluku ya an abin da yasa an ka ɗebe waɗannan tawahi da Allah ya samu sun ka zube domin sun ci abin da Allah ya hana su ci wa bayan anna al'amali yushabihu thawba fi sitira awrati sahibihi fi dunya kuma aiki na kwarai aikin da mutum ke yana daidai da tuwatinsa kamar yadda aikin ka na tuwafi ke rufe ma al'aura haka nan aikin ka na kwarai yana rufe ma al'aura a ce ai mutumin kirki ne kun gane in baka yi na kwarai ba sai a ce ai ba mugu ai mugu mutum ne gashi gashi wato wannan tuwafi min ayati la na ayoyin ubangiji ai da la'il qudratihi la'allahum yadhakkarun ko za su tunawa fa yu'minuna bihi fa yu'minuna su yi imani fihi iltifatun anil sadadi da an ce wali ba su taqwa zalika khairun min ayatin lahi la'allakum tazakkarun sai an ka ce su mutane la'allahum thumma zakara taqiban akhar ga wani kuma dai karin bayani li qisati adam tahziran li banihi don tsoratar da ƴaƴansa fa qala adama يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون to ƙarin bayani daga ƙasar nan ta Adam da shaitan ya bani Adam ya ku ƴaƴan Adam la na kuma shaitan kada fa shaitan ya fitine ku ya ja ku zuwa ga hanyar da ba ta kware ba ai la tattabi'u kada ku bi shi fa ku fitinu wa yukhrijukum min ni'mati rabbikum har ya fidda ku daga ni'imar ubangijin ku wanda ya yi muku kama akhraj kuma kamar yadda ya hidda ubanku da uwarku min min aljanna daga aljanna kada ku bi shi haƙƙin hidda ku daga ni'ima kamar ya hidda uwa da uba daga aljanna lokacin da ya hidda uwa da ya hidda Adam da matarsa daga aljanna wato yanzu wa arhu mali ba huma wato Adam da ya ci wannan ice sai tuwahi sun ka fadi kenan yana ɗiba ganye yana sawa ga jiki don ya rufe al'aura sai in ya sa sai shi ya to ya amshe ya hirge ya jefar don a ganshi tsirara hmm. Kudi ba wanda ya muku wannan yanzu wa anhuma libasuhum yana shirgewa tufafin su daga gare su liyar yahu masu atin don ya nuna musu al'aura su yana da kudi ba. yana da ya eho hu ya yarakum huwa qabiluhu wato shi shaidan yana ganin ku shi da abin nan mutanen sa junudu rundunarsa والقبيلة الجماعة ثلاثة فصائد من قوم من قوم شتى متاني دبان دبان wato ne ƴaƴansa da waɗanda ba ƴaƴansa ba duk suna nan suna jayayya da ku don su hidda al'aurar abin nan ne hasira ta nan suna ganin ku inda ba ku ganin inda ba ku ganin su domin jikun kunnan su masu laushi ne ba ba ku iya ganin su aw adam arwanihim ko kuma ba su da launi ga jiki don haka wato ba ku iya ganin su inna ja'alna shayatin awliya kuma Allah ya ce mu mun san ya shaytanu sun zan masoya a awanan mataimaka wa ƙurana a abokan yawo lillazina la yu'minu ga waɗanda ba su imani billahi duk wanda bai imani da Allah ba shi jin abin da Allah yake to shaytan a abokin sa saboda haka duk tuwahin da yasa yana tahiya ana ganin sa tsirara eh kun gane ko wa bi ahkamihi da hukunce hukunce wanda ba imani da Allah ba imani da hukunce hukuncen Allah to shi ma tsirara yake abokin shaytan ne ko da ina ya fita yana tafiya ana kallon sa tsirara to ci gaba وإذا فعلوا, فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون to wai da fa'alu fahistan su dai masu bin shaytan ko da yaushe in sun ka aikata wani abu wanda baya da kyau kamar sun kai kafirci wa wa tawafin bil baiti uratan kamar kuma abin nan kamin musulunci ya taho wato abin nan Ka'aba sai abin nan ƙurashawa su ce duk wanda ya yi laifi cikin tuhan da kasa ka yi laifi ciki ba za ka gewai ɗakin kaba da shi ba saboda haka sai dai ka yi abin nan tsirara ko kuma ka yi haya ka yi haya tufafin suka abin nan ka sa ka yi kewaye ɗakin kaba kun gani eh, don abin nan don amfanin kansu eh? in ba koya ya zo wato bai da ikon shi ya shi abin nan shi kewaye ɗakin kaba da tufafinsa sai su ce abin nan eh, tufafin laifi ne saboda haka ko dai ka yi tsirara ko kuma ga tuwahin mu kai haya eh? a to ina rai sani to <laughs> wai za faru fahitan sannan yan su abin nan kafirai sun ka aikata abubuwa waɗanda ba su da kyawu kamar irin wannan su ɗora kewaye ɗakin kaba tsirara ko ko sun kai wani laifi lana ɗuwa fi thiyabin asaina Allah tiyawa to suna ta ba su tawafi cikin tuwafi wanda sun kasa abin ma Allah wani ku an ka hana su an ka ce abin nan ba shi ga kowane tuwa kai abin nan aw kullu dhanbin mimma yukhalifu ad-dina al-haq idhanuhu an ko kuma ko wani laifi sun kai ba su ɗaya ba duk mutane musulmi waɗanda yake masu bid'a yan kace dan me kuka yin wannan qalu wajanna alaiha abana ai mun iske ubanni mun haka suke yi sai a ce a hana mu abinda ubanni mu ke yi faqata daina biyu mun yi koyi da su ne wallahu amara da kuma suna cewa Allah ne ya umarce mu tunda uwa mun iske ubannin mu na yi wato kenan wannan umarnin Allah ne ihtajju bi amrayn sun yi hujja da al'amari biyu wato in sun aikata wani abu wanda baya da kyawu ta qalidal aba na farko su ce mun iske ubannin ubannin mu don haka muke yi wal iftira'u ala Allah sannan kuma sun ka kaha ƙarya suke daga Allah ne kun gane to ku tunta al'ada al'adun ku da kuke wanda ke shari'a ta hana ba ya halatta kace don na iske uwaye na na yi ko ubanni na na yi tilasa in yi kun gane qul ka ce musu inna Allah la yamur bil fasha allah ba shi umarni da yin zai yin zanubi ataquluna Allah ma la ta'lamu za ku faɗi abinda ba ku sani ba ku jingina ga allah annahu qala hu wa ba ku san allah ya faɗi haka nan masa nan ku faɗa ku ce allah ya aikata shi don kuna son koyi na zanubi daidai ne ba daidai ba ko baban mutum ko kakansa ya ga yana yin wani abu ya ga ya saba ma shari'a ba ya halatta gare shi yayi kuma ya hujja da cewa wai Allah ya saukar da shi sai in ya gani da littafi to ci gaba قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد <coughs> وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا فريقا هدي وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وبعد أن أنكر عليهم الاقتداء بالآباء بايم آيوين دين الجبار وعطا أنوى متاني مسن كوني دأبني على الباطل بسجر قرية wani iftira'i ala Allah da karka kariya ga jingina ga Allah abinda ba ya da kyau ko jin abin ko kariya a ce abin dan dai ubanni na yi a ce ai tunda mun iske ga ubannin mu kuma wato Allah ya faɗa wato bayan an ce musu wannan bai da kyau da ahum ila haqi Allah ya kire su zuwa gaskiya wa kala yace kula amara rabbi bi an ka ce annabi ya ce muna amara rabbi bil qist ubangiji na yayi umarni da yin adalci wato kenan zama zamantakewa kai komai abinda adalci shi za ka yi sannan kuma waqimus salata ku tsaya da sallah waqimu wujuhakum ku tsaya da fuskokin ku inda kullu masjidin ga kowane masallaci ay akhlisu lahu sujudakum ku tsarkake ma Allah sujuda ku kakku duka ga kowa sai ga Allah wad'uhu ku kira shi mukhlisina lahu dinu kuna masu tsarkake addini gare shi min shirki daga kafirci kama bada'akum kamar yadda Allah ya fara halitta ku ولم تكونوا شيئا بكم زن قومي با ولم يكن هناك ارتباط بآباء ولا أبناء لو allah الله halitta ku. sannan mutum bai san ubansa bai san uwarsa ba ba abin da ya hada su daga baya ne an ka hada su wani hada wani to kama ba da ku kamar yadda Allah ya halitta ku sun sannan ba da uwaye ba to haka nan yanzu da uwayen ku sun ka hade ku kuma sun ka hidda ku haka nan ta na kuke komawa kun gane ko ai ya idukum ahaya ya mashi ku rayu ya mulki ya ranar kiyama ba da cewa ga ubanni ba don yanzu lokacin da ka tashi ga kabri da wani uba ne babu wani uba ba wata uwa fariqan hada wasu jama'a Allah ya shirya da su haqqa alaihim wa fariqan amma wasu jama'a haqqa alaihim dara wato batata wajaba akan su innahum takhadhu shayatin awliya su sun rike shaytanu su ne waliyan su su suke bi min dunillahi wato sun kabar Allah sun dauka wato waliya su ke taimakon su wali shaytan shi awliyan su ke taimakon su ko ko shaytanu su ne waliyan su ko anan da ke taimakon su wato kun san a wato ali abinda aka ce ma wali mai taimako kun gane wato gairi wato sun riki wato wasu masu taimako wanda ba Allah ba bi ragamil iktida'i bil bil aba'i kuma wato abin nan kuma suna koyi da ubanni suna suna jinginawa haka nan wa ya sabona na mutan suna zaton wato su masu shiriyuwa ne tunda suna yin abin da ubannin su ke yi ko da yake ubannin su ba akan hanyar kwarai suke ba Allah ya sauƙaƙe to ci gaba ya bani ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم يا كو يا آدم خذوا زينتكم كل إك أوركم أي ما يستر أوركم كل إك أبين لك يرشه والأوركم inda kullu masjidin ga kowane masallaci wato lokacin sallah inda salatu wa tawafi wato ku sa tufafin ku kar ku ce a waɗannan abin mun yi lashi da su ba za mu yi aiki da su ba sai dai wasu an san tufa wanda yake yayi najasa ai wankewa ake yi kawai wa kulu wa sharabu kuma ku ci a duk abin da halal gare ku wa sharabu ku sha ma shi to abin da kun kaso matuƙar dai Allah ya halatta shi wala tusrifu kada kuma ku ƙetare haddi bi tahrimil halal haku dora mai da abin da halal haram ko kuma abinda abinda haram ko haramta shi ne bi hadimin halali aw bi ta'addi al haram ko ku ketare haddi zuwa ga haram wato kenan an ce ka ci abinci in ga yuharrimuna ala anfusihim fi ayyam al-hajj al-lahma lokacin eh, lokacin hajji ya shiga wato ba a nama har yanzu abin kristoci wato kiristani ke ne wato abin nan in ran lahadin su ba su cin wato lokacin da suke azumi wato ba a cin nama sai dai kifi ودسم آه، هكا نبات رموا فأنكر الله عليهم قال الله يموت ومتم وانا وقال يكي قل قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالفة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون abin nan nasara suna suna azumi amma sun ka canza ran azumin ku sai su ce a'a nama abba ake kawai shi ɗaya amma sai a ta abinci ka ce man harama zinatan lahi lati akhraja lil ibadi wane ne ya hana kawar Allah wanda ya fitar ga bayan sa min libas na tufafi babu tufahin da an hana sai wato alhari ne kawai wa tayyibat da abubuwa masu dadi min rizqin abinci wani hiya lil amanu su abubuwa masu dadi da tuwahi masu kyawo asalin su an yi su don waɗannan imani fil hayati dunya na rayuwar duniya wato don mu masu masu imani an kai amma wa in sha'ara kawun fiya ga irin kun ga waɗanda ba musulmi ba suna tarewa da mu amma sale ta yau mai kiyama ranar kiyama mu ɗai za su nusa kenan Allah ya sa mu abin ya sa mu cikin masu sawa sale ta yau mai kiyama waɗanda yake su ɗai addasu ranar kiyama domin wanda ba mummin ne ba in sun tafi babu abin babu tuhafin kware babu kawa gare su babu jin daɗi kadhalika nufasul ayati haka dai muke bayyana wa ayoyi nu bayyana mu bayyana su misali zalika tafsili kamar yadda mun kai wannan bayanin amma li ya alamu ga mutane waɗanda ke sani ya tadabbaru wanda ke kula da abin da Allah ya ce fa innahum muntashi'una biha domin masu hankali wanda ke kula da abin da Allah ya ce shine zai amfani da ita a waɗannan abin nan hukunce hukunce to ci gaba قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كما الله كما النبي شتين إنما حرم ربي الفواحش واتو وبنجزي نايا هنا أبو بوان لكنا الفاشا من يزنبي كما زنا دسولا أيوك أنا زنبي ma za haka aw ma badara abin da ya bayyana na ana manyan bai ma badin da abin da ya koyi jaru hawa sai ruha wato wanda a bayyana da waɗanda a koyi wal ithma kuma ya hana saba ma abin nan shari'a ga yadda Allah yake ayi abu mutum yayi yadda ya ga dama wal bagaya an alal nasi haka nan kai abin da zai rarraba kan mutane shine bagayi domin duk wanda ya karkace daga shari'a Allah ya ce mutane su su wato kenan don waɗanda gane ba za su bi shi ba waɗanda suka abin nan kaga sai kashi kashi bigari da haƙƙi wato abin ba da gaskiya ba shine zalunci kenan uh, wa an tushriku malami na zulbi shi sun ɗana. haka nan ba ya halarta ko yi shirki da ubangiji abin da bai saukar da hujja a kan shi ba duk abin da bai ce ga hujja duk abin da baka iya ga hujja yi yi to kada ka yi shi sai dai in ka san yadda Allah a ayi wani wani yake taho yi kaza tambayi shi ina ya gani wa an taqulu ala ma la kuma Allah ya hana ku ku faɗi abin da ba ku sani ba min taharimi malam malam harim na haramta wa abinda bai haramta ba gari da wannan sa duk abin da yake baka san yadda Allah ya hukunta shi ba to kai magana akan shi kun gane ko to wa idza kana al-amru bi tahlili wa tahrimi bi yadillah in ya zan al-umarni da halattawa abu ko haramtawa ga hannun Allah shi shi dai fa kadhalika ajalul insani shi intihai umri haka na ajalin mutum ba wanda ya san lokacin da zai mutu mutum zai mutu sai Allah wato ajali karewar rayuwar mutum ga hannun Allah yake aw ajali ummati minan nas ko ko duk waɗannan samu mulki kamar sun rayu kenan su ma akwai lokacin da za a amsa mulkin wannan ajalin amsa mulkin yana ga hannun Allah ha ya amri hawa to ga na kare karewa al'amarin al'umma duk wannan duk biyar lillahi wahdahu yana ga hannun Allah shi dai faman sha a falyumin billah duk wanda duk wanda ke so shi imani da Allah wa yattabi tariqa wa bi hanyar shi wa man sha a falyakfur wanda ya so kuma shi kafirce shi abin nan shi wa yattabi dariqa shaytan shiga hanyar shaytan hatta ya ta hu ajalu har lokacin da sa zai zo masa sannan shi nadama haythu la yanfa'u nadam lokacin da nadama ba ta amfani don haka yace wali kulli ummatin ajal wa kulli ummatin ajal فإذا جاء آجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون to wani kullum mashin ajali ko wace al'umma tana da ajali ko wace al'umma an ka ɗaukaka ta zan shugaba to akwai lokacin da za ta rushe eh, sabadin rushewa barin abin da Allah ya ce kun gane ko fa idza da ajaluhum in ajalin mutane ya taho na rayuwarsu ko kuma na ɗaukaka su la ya sakaruna sadan ba su jinkiri ko sa'a guda wala ya sakadimuna ko ba yiwa a dauke ajalin nan abin nan a dauke rayuwar nan ko ko a dauke ikon da anka ba su wato gabanin lokaci ko da abin nan sa'a guda sai dai lokacin ya zo la ya sakadimuna alaihi ba su gabata gabanin shi a amshi sai dai lokaci ya zo to ci gaba يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تو يا بني آدم يا كو يا إن آدم in ma ya ce na kuma rusulun wato lalle abin da manzanni za su zo muku manzanni waɗanda Allah zai aiko eh, wato waɗanda yake kuma daga cikin ku ne Allah zai zaɓi manzanni ya aiko su don su gaya muku yadda abubuwan da nake son a yi ya suna alaikum ayati suna ba ku labarin ayoyi na hukunce hukunce na faman ta kashe ka duk wanda ya kare kansa daga kafirci wa asla fi lahu ya gyara aikinsa fala khawfun alaihim to su babu tsoro gare su Allah ba zai walakanta su ba wala hum yazun kun bazan suna yin bakin ciki ba fil akhirati ga lahira ba za su yi nadama ba saboda haka wato in kana son ka zauna lafiya ka mutu lafiya ka tashi lafiya lawan to bi abin da Allah ya ce kawai to ci gaba والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to walladina kadabu bi ayatina wadan sun ka ƙaryata game da ayoyin mu sun ka ƙaryata sun ka kibe hukunce hukuncen da mun ka ce wasai wanda sun ka iske ubanni na yi wastakabaru sun kai girman kai an haga bari ay falam Lam yuminu biha basu imani da ayoyi ba da hukunce hukuncen Allah sun ka bari suna bin abinda sun ka iske ubanni na yi na al'ada ulaika sabun nar waɗannan su ne abokan wuta kun fiya khalidun su masu dawwama ne cikin wutan nan ba su ba su bari domin in mutum bai yarda da hukuncin Allah ba kenan ya fita daga musulunci Allah tsare mu to kaman azlama فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين to amma Allah wane ne shi zalunci wato kenan ba wanda shi zalunci bisa ga wanda ya kaka ƙarya jingina ga Allah wani tara Allah kada wani kaka ƙarya jingina ga Allah ba wanda ya shi zalunci sai dai ai daidai da shi binisbati eh, ko eh, binisbati shariki wal walad ilayhi wato jingina wa abokin tarewa na bautawa zuwa gare shi ko ko ce yana da da eh, aw hukum aw hakama bi tahlilin ko yace wannan halal ne alhali abinda Allah haramta aw tahrimi ko ko haramtawa abinda Allah ya halatta wani su subatu illa suna ya jingina zuwa ga Allah wane ne ya fi shi zalunci sai dai yi daidai da shi au kaza bi ayati ko a ce ga abin da Allah ya ce cikin Qur'ani ga abin da Annabi ya yi bayani duk da ya karyata ulaika yanalun nasibun min alkitabi masu karyata wannan to za su zauna rayuwarsu kamar yadda Allah ya kaddara musu cikin lauhul mahfuz za su zauna su ci abincin da suke ci su yi dan rayuwar da suke ta duniya wato kamar yadda Allah ya hukunta cikin lauhul mahfuz an ka kaddara musu hatta idza ja'ahum rusuluna sai lokacin da mala'iku manzannin mu masu amsar rai suka zo musu ya tawaffawna su tawa su zo musu suna dan niyya su karbi ransu qalu aina ma kuntum ta'una sai su ce wato su ce musu ina abin da kun kazan kuna bauta ma min dunillahi da ba Allah ba ko zai tawaye tsare ku daga an asar ranku qalu dallu an asja ai sun bace muna su waɗannan da muke bauta ma al'adun nan da muke bi duk ta bace wato falam narahu yanzu ba mu ganin su wa shahidu ala anfusihim su yi shaida akan su inda al lokacin mutuwa annahum kanu kafiri kun gani kenan kafiri kamin ya mutu sai ya yi shaida shi kafiri ne kamin amshiransa sannan a ce rai hito wato rai na hitowa kuma yana kuwa da tsanani babu abin babu sassautawa amin ci gaba قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون to qala ta'ala lam sai Allah ya ce waɗannan kafirai masu bin abin da suke so su ka ƙarya su jingina gare shi sai ya ce udkhulu fi umamin qad khala min qablikum ku shiga cikin al'ummomi waɗanda sun ka gabata abin nan gabanin ku min al-jinn wal insu waɗanda fi nar wato kenan wannan ya nuna shiga wuta ba lokaci guda ake shiga ba wasu na farko su fara shiga sannan masu bi musu Ah, wato muyagun musulmi kenan su za ce ku shiga tare da na farko waɗanda yake cikin aljannu da abin da mutane waɗanda sun ka saba ma Allah ku shiga tare da su hinna da cikin wuta kun gane ko to kullama dakala ummatun kuma lokacin da suke shiga cikin wutar ko in waɗannan sun ka shiga sannan bayan su wasu suka shiga ko da yashi wata al'umma ta shiga suka iske wasu hatta idan dara ku fi la'ana qaftaha sai ta la'ana yar uwata waɗanda taho abin suka fara shiga sai suka iske waɗanda fara gaba gabanin sai ce Allah la'ane ku ku kun kai muna sababin shigowa wannan wuta ku mun kafi hmm. hatta idza dara ku fi ajami har lokacin da sun ka hadu duka cikin wutar na farko da na tsaka da na ƙarshe duk a faɗi ciki fi wato fi a cikin wutar jami'an gaba ɗaya su hadu qala ukrahu sai waɗanda annabaya waɗanda sun ka shiga da baya su ce li'ula su ce mana farko hmm. au ula ko hmm, ula wa humul mutabi'una aw la ajali ulahum wa humul mutabi'una wato na farko wato na karshe su ce ma na farko rabbana haula ala luna ya ubangiji ga waɗannan su ne suka ɓadda mu sun kai hanyoyi muyagun hanyoyi mun kaji su fa atihim azaban difan minan nar ya allah ka taho musu da azaba wadda ta hita mu ka ninninka ta wuta ka aza su domin su ne sun kai mana sababin shigowa wannan wuri qala sai allah ce a'a li da ifin kowane yana da ninki ai kai ma kana da hankali da an ka tambaye an ka ce yi dan ba ka ce ina hujja da Allah ya ce sai ka bi kawai da kai don yana ubanka ko ko don yana malamin ka kun gane walakin la ya'lamu ba sani ba ba san haka ba ba san ma da kulli fariqin ba san abin da ko wani ba kun gane to saboda haka wato babu hujja ka ce malam wani ya faɗi wannan baka san eh, abin nan gaskiya abin ba neman karatu wajibi ne har mutum ya zama mujtahidi da kansa kenan وقال ثولاهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون to bayan da waɗannan na ƙarshe sun ka ce ma na farko Allah ka sa su cikin azab ka ƙara musu azaba domin su sun ka karkatar da mu wato sai Allah ala kullin da yakon sannan su kuma na farkon wa qalat ulahum na farko su ce musu li ukhrahum su ce ma na ƙarshe wa ma wa qalat ulahum su kuma manyan na farko inda waɗannan yaro sun ka zarge su sai su ce li ukura su ce mana yara na karshe fa ma kana lakum alaina min fa'in ba ku da wata daraja akan dan mi li'annakum lam lam takafuru bi sababina ba da sababin mu kun kafirta ba wa nahnu wa antum sawada mu da ku duk daidai mun kire ku kun karba ba da wata hujja ba qala ta'ala lahum sai Allah ya ce musu hazu kuna azaba ku duka kudan da ni azaba bima kuntum takasubun da abinda kun kazan kuna yi na sana'ar abin da zunubi fazuku ku dandana eh, ku wato ke dan dan dan azaba lafiya ne to wato ku ke hmm, ci gaba إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط وكذلك نجزي المجرمين to innal ladina kadzabu bi ayatina waɗannan na ƙaryata ayoyinmu wato suka kiyarda da abin da Allah ya ce wasu takabaru sun kai girman kai anha daga daga barin imani da ayoyin la tufattahu mu ababu samai ba za a bubbuɗe musu kofofin sama ba ku rija bi arwahi lokacin da mutum ya mutu sai a taka da ransa in mumini ne yana ƙamshi yadda zuwa a buɗe masa a wuce da shi in kafiri ne yana wari da ya kai ga kowa sama sai a cin daga can a sako shi ya faɗo wato ba abu buɗe musu ƙofofin sama lokacin da ake takawa da ransu ba da mutu bayan mutuwa fa yuhu ba biha ila sijjin sai a mayar da su zuwa ga wani wuri da ake ce sijjin inda ake tara rayukan su baki kirin bi khilafil mu'min bal da mu'mini fatu tahu lahum sai a buɗe masa wa yus'adu bi ruhi ataka da ran sa ila sama'i zuwa ga sama sabi'a ta bakwai wannan duka bai yi a fassara da ka kama war da fil hadisi hadisi ya faɗi haka wala ya yadkhulul jannata su kuma waɗanda dai suka karyata ayoyin ubangiji ba su shiga aljanna hatta yaljal jamal fi sami khiyar sai wani an samu gindi an sanya shi ga kafa allura kun san gindi irin katan ya abin nan igiya wanda ake daure daure da ita to in za a sa gindi cikin kafa allura to za su shiga aljanna a a a bara kwai ba jamal wato babbar babban igiya wadda ake daure doki da ita in dai za a sa gindi cikin abin nan kafa allura to za su shiga aljanna duk batul ibra wa ko ghairu mumkin wannan bai yiwa wa kadhalika dukhulun haka nan shiga su aljanna bai yiwa wa kadhalika kamar dai yadda mun ka saka musu najzul mujrimina muke saka ma masu yin laifi kun gane ku Allah tsare ku to ci gaba lahum min jahannama mi'adu wa min bawdihim wa wa kadhalika najzi zalimin lahum min jahannama mihadun suna da shin hida daga jahannama wato kenan shin hidar da suke kwantawa akan ta ko suke hawa akan ta jahannama wa min ga washi kuma sama da su an ruhe su da wuta to abubuwa masu riha minan nari da wuta jamu ce abubuwa masu rihe su wa hu iwadun min al ga washi ne asali wa kadhalika lil-zalimi wato shin hida wuta abin da ya ruhe kuma sama wuta haka kuma ake saka masu mai duka Allah tsare ku shiga gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تو أما وأنا أيكم قريفا wallazina amanu wannan sun kai imani da ayoyin Allah wa amilu salih sun ka aikata ayyukan kwarai sun kai kamar yadda an ka ce to ba sharadi ne sai komi kayi shi kon kon kon ba la nukallimu nafsan illa wusa. ba mu kallafa mare sai gurgudun iyawarta wato in mutum ya gurgudun iyawarsa to yayi aiki na kwarai ai da aka sami da al'amal na aiki wannan itiralun bayna huwa bayna ɗan khabari wa huwa na waɗanda wadanda nayi aikin kwarai gwargwadon iyawar su to su ne abokan aljanna kun biya halun su masu dawama ne cikin aljanna to ci gaba wa naza'na ma fi hudurihim min ilin tajri min tahtihim al وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة الجنة أورثتموها بما كنتم to wato mm, su ya aljanna in sun shiga ga abin aljanna yawa gare ta saboda haka babu hasada juna babu keta ba komai don abin da ke sa keta da abin nan hasada don abin yayi kaɗan nan duniya don haka kowa na kokarin ya dan samu shi dai amma can abu da yawa ne wanda zana ma fi su dore mun ka ɗebe abinda a cikin su min gillin na keta wato na hikidi da kin juna wato irin wanda ke samuwa saboda karancin abu kun gane kun ga yan sarki da yake sarauta guda ce su yi ta faɗa amma da yanzu da yake ayyuka sun yi daban daban sai kowa ya kama abin nan a yi ta taimakon juna kun gane ko Eh, wato sai muka ɗebe abin da cikin zukatansu min gillin na na hasada tajri min tatimul anhar su shiga cikin aljanna ruwa na gudana daga karkashin ruwa su zuwa ga benaye wa qalu alhamdulillah sai su ce hmm godiya ta tabbata ga Allah hada hadana wanda ya shirya da mu da haza ga wannan aiki wanda ya kuma da mu cikin aljanna bayan an hidda mu bayan an hidda kakanmu wa ma kunna linatadi ba mu zan muna shi iya shiryuwa ba laula an hadana Allah ba don da Allah ya shiryar da mu ba ya aiko aika mana manzanni sun ka shiryar da mu mun gode ya Allah laqad ja'a rasul rabbina bil haqq lalle manzannin ubangijin mu sun zo muna da gaskiya sun ce muna abinda sun ka gaya muna mun yi? kuma suka ce za mu shiga aljanna mun gani ya tabbata to bayan sun yi wannan godiya suna jin daɗi sai kuma a kire su wa nudu a kire su an tilkum jannatu wannan ita ce aljannar da aka gaya muku uristumuha an gadar da ku ita ba ba ce an kai an ba ku ba don abin da ka gada ga babanka kahikin karhin naka ne an gadar da ku ita wato kenan har abada ta ku ce don me an ka gadar da ku ita bi ma kuntum ta'malun don abin da kun kazan kuna aikatawa sakamako ne mai kyau eh

قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين to kun gani abin nan barayi suna taruwa su yi kungiya su tafi nema wasu suna taruwa su yi kungiya su tafi amma malamai ba su iyawa domin shaidan bai bari kun gane ko hmm. da ashabul jannati ashabun nar bayan haka nan in kowa ya zauna yan aljanna sun ka zauna cikin aljanna yan wuta suka zauna cikin wuta to ga wani abu da zai auku da ashabul jannati sai yan aljanna suka kirai ashabun nar yan wuta domin ko abin nan ko daga cikin aljanna daga gidanka kana iya cinkan ko ina an janna ma adana rabbana haqqan sai su ce mu kan mun sami mun sami abin da ubangijin mu ya muna alkawali da shi mun same shi gaskiya wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa ku kun sami abin da ubangijin ku ya muku alkawali ya zan gaskiya na cewa wanda duk ya shiga wuta zai abin nan wanda duk ya yi irin aiki irin naku zai shiga wuta kun samu alkawalin na haka ne qalu na'am eh mun samu fa adana mu'adin bainahum bayan haka nan sai mai kuwa ya tashi tsakaninsu na damu na din wani mai kuwa ya tashi bayan da kai da tsakanin ga ƴan wuta nan damu gare shi ga ƴan aljanna damu gare shi ga ƴan wuta an hagu gare shi yayi kira kira wanda zai ji yadda su su duka Ya ce, Allah na tullahi ala zalimi wato la'ana ubangiji ta tabbata bisa ga azzalumai waɗanda Allah ya aika ba da hukunci sun ka kibi sun ka bi abin da suke so ci gaba alladhina yahudduna an sabilillahi wa yab'una iwajahu wa hum bil fi kafirun to ci kwanye kuwa dai wato la'ana ubangiji ta tabbata akan azzalumai waɗanda yake suna suna suna taushewa mutane suna karkatar da mutane an daga hanyar Allah ta kwarai na a wajen kuma suna neman hanyar nan ta ubangiji ta zama karkatatta wa hum bil akhirati kafirun kuma su sun kafirta da lahira saboda haka sun shiga cikin wuta Allah ya la'ane su da wannan shine yake wanda za a yi ci gaba وبينهما يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. To kun ga wato faifan farko an bayyana mana da yan aljanna sun ka shiga babu babu babu hasada ba komai suna zaune har suna godiya sannan aka ce an an an kai kira an kace sun gari wannan aljanna har abada sannan kuma yadda su yan aljanna sun ka kira sun an faifai na biyu suna ganin juna ko ba haka ba faifai na uku ya kuwa da an kai tsakanin su aka la'ani eh, abin nan azzalumai to ga faifai na na hudu wa bainahuma hijabun tsakanin su kuma ga wani shamaki akwai wani tu abin nan bango sama da shi wato abin nan ɗakin abin nan hili ne ana iya cinkan wuta ana iya cinkan aljanna wato wa bainahuma hijabun tsakanin su akwai shamaki shine yake ce masurul arafi sunan eh, benin arafi wato ko abin nan katanga ta ta wa alal arafi dijalun akan wannan so abin nan wannan gini shi wanda ake ce ma araf akwai maza a kai istawar hasanatu musayyatun ayyukan su na kwarai da muyagu sun yi daidai kamar yadda yake cikin hadisi wato kenan aikin su bai kai su shiga aljanna ba sannan kuma mugun aikin su bai kai su shiga wuta ba sun yi daidai sai aka aje su na tsakani wato na kullam bisima sun san kowa da alamomin su in sun ga yan wuta sun san su in sun ga yan aljanna sun sani domin yan aljanna da farin huska wato wannan shine alamar mu'min sannan bakin fuska ga kafirai luruyatim lahum wato lo inda duk sun kadiba za su gan su ce waɗannan yan wuta ne waɗannan yan aljanna suna sama su wa nadaw ashabul jannati su yan waɗanda akan araf sai su kirai yan aljanna su ce assalamu alaikum ku kan aminci ya tabbata gare kun ji dadi lam yadkhuluha su mutanen araf ba su shiga aljanna ba amma hum yadmuna suna suna damani suna guri suna ta Allah samu ga Allah samu hadu da ku wato suna faɗa ga shigarta qala hasan lam yut'imhum illa karamatan yuridu abi Allah bai samu su tsammani ba sai don yin wani alheri wanda yake so musu wato karshe za a taho abin rahama ubangiji ta rinjaya warawal hakim hakim ya rawaito an ku huzaifa qala ma hum kadhalika suna nan iz ala alaihim rabbuka suna cikin wannan hali suna sama su ga wuta su ga aljanna sai ubangiji ya bayyana gare su فقال قوموا ادخلوا الجنة كتاش كشغا الجنه وقال غفرت لكم واتو نا غفرت عنه akwai maza akwai mata hmm. daga eh. ma yana gudun gaskiya ne eh? wanda aka ambata mara uba mani wanda yake mara uba mara uba wato abin kana nufin shege eh. baya da laifi shege baya da laifi illa abin nan la nukallifu nafsan illa wusaha ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula uwayensa adda laifi in yayi imani yayi aikin kwarai shi zai shiga aljanna baya zama wannan gurin eh bai amma bai zama wannan wuri wai da su rufa absaruhum in an ka karkatar da wai da su rufa absaruhum fil النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا إذا أبصارهم إن كركتت دغنن أبنا غنن tilka ashabin nari wajen mutanen wuta wato yan ka karkatar daga nan domin ba su diba wa kullum yan wajen aljanna suke kallo sai da ƙarhi a juyo da <laughs> ta yanka karkatar da fuskokinsu zuwa ga wajen yan wuta qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin ya ubangijin mu kada ka sanya mu tare da mutane azzalimai kada ka sa mu cikin waɗannan kun ga wato sai da ƙari an karkato su ba su dibin su bayan kana sai su yi addu'a Allah ya tsare su to wanada ونادي afabul arabi اعملوا ما أغني عنكم جمعهم وما كنتم تستكبرون to bayan sun sun yi addu'a ya Allah kada ka sanya mutane da waɗannan muyagun mutane su mutanen Arab daga nan kuma sai su cinkai wasu waɗanda sun ka sani a cikin wuta wana da ashabul arafi su mutanen arab su kirai da jalin wasu maza da sun ka sani ya rifu na hun bisima sun san su da alamar su qalu ma agana kun jam ku. ya wani me kai kanan dukiyar da ka samu duniya bata an ba shi an bata amfane ka da komi ba dukiyar da ka tara ko ko abin nan yawan ku bai amfane ku da komi ba ma kuntum tastakabin da abinda kun ka kuna yin na girman ka bai amfane ku ba ai wasu kibaru kun haka nan girman kan ku anil iman daga bari imani wa yakunu nahum mushirina ila du'afa al muslimin kuma suna fadin haka nan suna isharar zuwa ga masu rauni daga cikin musulmi bayan sun yi magana ci gaba أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون bayan da suke wato lokacin da suke dibin mutanen wuta suna cewa ne dukiyar da ka tara da yawan mutanen ka da 'ya'yanka ba su amfane ka da komai ba sannan su komo ga waɗannan 'yan aljanna cikinsu akwai masu rauni waɗanda ake walakantawa cikin duniya su ce a ha'ula alladhina qasamtum waɗannan su ne waɗanda kun kai rantsuwa la yanaluhu la bi rahma Allah ba zai same su da rahama ba waɗannan masu raunin nan waɗanda sun shiga aljanna su ne kuke ce Allah bai samu su da rahama ga su cikin aljanna su waiwai su gansu kun gane ko eh, eh. bari in kare wannan wa kad qila lil ladina aqsamtukum wato an ce lil ladina aqsamtum wadanda kun kai rantsuwa ala adam adam da kullu mul janna ku ce ba su ne za su shiga aljanna ba ku ne masu shiga aljanna ku masu samu to sai abin nan kila lan wato an ce musu ga su masu rauni an ce musu udkhul jannata shiga aljanna wala babu tsoro gare ku wala ba su bakin ciki ba ga su an ce musu Ah, gashi abin nan ku tuna lokacin da kuke walakanta zato to ga su an ce musu ku shiga aljanna babu bakin babu tsoro gare ku babu bakin ciki wannan bai ishe ku abin nan nadama ba wannan duk gargadin mutanen araku ne to ci gaba eh a ashabun النار أصحاب الجنة أن علينا من الماء أزياء مما رزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين تو بايا أعرف فيفان يا أعراف da muhawarar da ta shiga tsakaninsu da 'yan aljanna da 'yan wuta aikin su ya wato aikin su na kwarai da mugun aikin su duk yayi daidai mugu bai rinjaya ba balle su shiga wuta na kwarai bai rinjaya ba balle su shiga aljanna Allah kuma da ya samu ka gane ayyukan na yana wa sun yi imani amma ba su yi ayyuka ba ko kuma sun yi aiki dan kadan sannan kuma sun yi talafi ga amshi haƙƙin wannan karbi haƙƙin wannan a ta wajen hisabi ka ɗauko ba su suka da yawa a da biyan lada na a ta abin nan zuba masa zunubi na biya har ya zan bai da komi. ka gane iri iri za su taho iri iri Allah tsare mu abin nan kada mu zan cikin su ko da yake za su shiga aljanna wa nada ashabun nar ashabul janna bayan haka nan ga wani faifai magana tsakanin yan aljanna da yan wuta wa nada ashabun nar ashabul janna yan aljanna suka yan wuta suka kirai yan aljanna suka ce musu ana afilu alaina min alma don Allah ku zubo mana daga ruwa ku dan ruwan nan da kuke sha ku dan watso mana mu ji sanyi aw min ma za ku la ko ku dan jeho mana daga abin da Allah ba ku na abinci dan ku jeho mana sauran burodin da kuke rage eh wa qalu sai an aljanna su ce a a inna Allah haramahu ma alkafiri Allah ya haramta su ga kafirai ba su cin su ba su samun wadannan ruwa saboda akwai hakuri babu qalu inna allaha haramahuma babu wato a'a akwai shi amma wajen baka yake eh to ci gaba alladhina tahazu الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون wato su da 'yan aljanna su ce waɗannan ruwa da abincin aljanna Allah ya haramta su ga kafirai su wane kafirai an waɗanda an ka hana ma waɗannan abubuwa alladhina tahazu dinahum lahum wa wa wadanda sun karki na su wasa wato abin shagala bata lokaci wa la'iban da wasa wato suna yi ba suna ya samu wani abu ba domin abin da wasa kan abin da kake yi baka san akibar shi ba domin wanda ke yi bai san akiba ba shine bai damu da yadda yake yi ba ko a karba ko a karba duk dai ya samu dai abin bata lokaci eh, wagarar kuma hayatu duniya rayuwar duniya ta rude su su ne kafirai waɗanda yake Allah ya haramta musu ruwan aljanna ya haramta musu abincin aljanna to sannan Allah ya yi magana cikin wannan hali ya karba daga mutanen aljanna ce al-yawma yau muna mawantawa da su kama na su liƙa'in min hala kamar yadda sun kamanta da haduwa da yinin su yau wato kenan za mu kyale su kamar yadda sun ka kyale haduwa da yinin su yau ba ruwa ba abinci su zauna cikin wuta wa ma kanu bi atina yahdun da abinda sun kazan suna yi na musu game da ayoyin mu don haka wato mun manta da su mun kyale su cikin wuta Allah sare mu eh laiban ci gaba hmm. wa la qad ji'nahum بكتاب فصلناه ala ilmin هدى ورحمة لقوم يؤمنون كان wala karji ina bi Allah ya ce su waɗanda sun kaki suka ki suka yi musun ayoyin Allah ba wai ba su sani ba ne lalle mun zo musu da littafi wato shine qur'ani fassalna ko mun bayyana shi daki daki bil akhbari da labura wal wa'd wal wa'id da kacewa da abin nan da da alkawari ala ilmin komi mun rubuta shi da ilmi sosai ba wai rubutun da mutum bai ganewa ba mun rubuta shi bisa ga sani ba bisa ga kaddarawa ba mujtamilan ala ilmin wani kira ilm ta'zim wato an yi ta abin an ce ala ilmin bisa ga wani ilmi wato da ilmi wato ilmi na sosai kudan kuma shi littafin da aka zo musu da shi wato shirya wa rahmatan kuma da rahmal kawai yu'minu ga mutane wanda aka yi imani amma duk da haka sun kai musu suka don haka wato kenan ba za su samu ruwan aljanna ba to ci gaba hal yanzuruna illa tawila يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضلوا يرد su masu musu ayoyin ubangiji wato tun a nan duniya gashi an kawo musu littafi sun ki to me suke jira hal yanzu runa akwai wani abu da suke jira illa ta'wilu sai aƙiba al'amarin da an gaya musu shi ɗaya suke jira ya taho musu ba sani ba yau mai yati tawilu ranar da fassarar shi wato ke zuwa kenan azabar ta zo ko kuma ni'imar ta zo ya ƙulun ladina su waɗanda sun ka manta shi sun ka ki aiki da shi min ƙablu gabanin mutuwa wato suka bar imani da shi za su ce ƙarja a rasu, rabbi na bilaki lalle manzannin ubangijin mu sun zo muna da gaskiya wato wahala na min shufa'a to yau muna da masu ceto shin wa yashfa na su yi ceto gare mu ko akwai masu ceto su cece mu aw raddu kuma fa na'mal ghayr kuna na na'mal ko ko shina yiwa a mayar da mu duniya mu yi aiki ba ina aikin da mun kai na farko ba wato mu mu kadaita ubangiji mu ban kahirci fa yuqalu lahum la ce a babu babu masu ceto gare ku sannan kuma ba a mayar da ku balle ku canza aiki qala ta'ala sai Allah ya ce kada hasaru an sun sun yi hasarar rayukansu ay saru ilal halak sun zama wato sun saru ilal halak sun zama cikin halaka wa dalla anhum ma kanu yatan abinda sun ka suke kakawa na ƙarya suna cewa wani zai cece mu wani zai cece mu duk wa abin nan ya bace to ci gaba inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ولم تبارك الله رب العالمين to bayan intihai darsi bayan karewa wancan karatu min khalqil insani na halittar mutum wa ma yaudu ilaihi da abin da yake komawa zuwa gare shi wa ma yaudu ilaihi amruhu ba mun yi maganar halittar mutum batun daga adam da jayayyar da an kai da shaidan kuma da hukunce hukuncen da an bayar waɗanda yake za a koma to kilu siyaku bayan haka nan magana sai ta kira ta ila arad ma fi malakutis samawati kamar ana nuna wa mutane abin da a cikin sammai mulkin sammai wal da ƙasa liyarudda albashar bani adam ila rabin don wannan libin abinda a cikin sammai da ƙasa ya mai da bani adam wato mutum wanda yake ƴaƴan adam ya maishe su zuwa ga su allazi khalaqa hada alwujud wanda halatta wannan abin a samu ne sammai da ƙasa liyad'uhu tadarruan don su bauta masa su kire shi suna masu kankan da kai wa khufiyatan kuma suna masu boyewa sauti wa ina bata kuma suna masu mai da al'amari gare shi wa khushu'an suna masu kankan da kai zuwa gare shi wa qala ta'ala ga shi na yadda an kire ku idda rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal ardi lalle ubangijin ku Allah ubangijin ku Allah ne alladhi khalaqa samawati wal ardi wanda ya halitta samai ya halitta kasa fi sittati ayyamin cikin kwana shidda kamar irin kwanukan duniya ai fi kadari ha gwargwadon kwanukan duniya kamar daga asabar zuwa zuwa zuwa alhamis li'annahu lam yakun shamsun domin babu rana balle kaddarawa ne domin babu rana balle ta gewaya a san yini da dare Walausha, sha a khalaqahum fi lamhatin da Allah ya so halitta samai da ƙasa yana yiwa cikin dan lokaci guda cikin sakan guda dusu auku wal qudul anhu li ta'limi khalqihi tatabbuta amma ya karkata daga yin haka nan yi su cikin kwana shidda don ya nuna ma mutane ko za kai kai da natsuwa kada kai gaugawa kada ayi rashin kun gane kun wato ya halitta sammai da ƙasa cikin kwana shidda sun masawa al'arshi arshi sannan ya daidaita akan al'arshi. arshi wa huwa fil lugati sarirul mulki abinda al arshi gadon mulki wal murad bi yukuna amma abinda ake nuhi da shi nan wani jismi ne wani jiki ne na haske wanda an madaukaki ya hau yana akan kowa da abin nan kunna, wato taurari da watanni da komi wanda ka sani suna cikin wannan jiki da ake ce mu al'arshi ya gewaye su istawa alaihi Allah Allah ya daidaita akan shi daidaita wanda ta dace da shi kun gane ko baka cewa ga yadda abin nan ya daidaita domin laita kamisli shay'un wa sami'ul basir yughshil layla nahara Allah ya sanya dare yana ruhewar rana kun ga wata wannan wani nau'in eh, eh, abin nan hikima ne na ubangiji rana ta zo dare ya zo wannan ya rihe wannan yallubu hatisan kullun dare yana neman abin nan rana wato lokacin rana da gaugawa sari'an da gaugawa rana ta taho dare ya taho ko wani na bin wani wal kamar wan nujum sannan kuma wata da taurari wal kamar wan nujuma wato wata da taurari su kuma an karanta wal kamar wannan jin musakharatun su duka horarri ne ga sunan suna ta gudana suna ba ku amfani kuna lisanin kuna sanin bidan kwanukan ku da su kuna sanin watanni kuna sanin lokacin ibada lokacin shuka lokacin girbi duk gashi nan wato abin nan ni'imar ubangiji suna an hore su bi amrihi da umarnin ubangiji da ikonsa ala ku saurara ya ku jama'a don ku yi imani lakul khalqu wal amru Allah shi dai ke tun yi amal tun na aiki amma ba shi halatta halitta Allah yake banta da ita tabarakallahu rabbul alamin albarakan ubangiji sun bayyana wanda yake shine ubangijin talikai bude idanun ka ko ina zaka ga albarka shaka ba shafa ga iska na komi gashi nan jami'ul makhluqat al-ulawiyya wa sufliyya wa abinna abida alamin dukan halittun ubangiji na sama ko na kasa wa idza fahimtum anna rabbakum la in kun ka fahimci cewa ubangijin ku Allah ne huwa maliku ma ma zikra kuma shine ya mallaki duk abin da anka ambata wal mutafarrid bi tasarrufi kuma shi ɗaya ne ke juyar da komi shi ke bayarwa shi ke rasarwa shi ke hanawa shi ke komi shi da samarwa da rasarwa sarwa duk shi ɗaya ke yi to in ya zan kun gane haka da mi za ku yi fa da uku kenan ادعوا ربكم to in kun san haka nan faɗa ko kirai rabakun ubangijin ku wanda Allah ta dauro an kuna masu kankan kai ai ta zallula wa khibiyatan kuma ku yi kada ku yi titi titi kuna kuwa wala ta ta kada ku ƙetare haddi ku yi abin da Allah bai ce ba inna la yuhibbul mutanina Allah ba ya son mai ƙetare haddi bi du'a bi tashadduki wato wurin roƙon sa ya cika yana kuwa kun fahimta ko to ci gaba hmm? mu yi kusa hmm. wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa رحمة الله قريب من المحسنين to tun da an ka ce ku bauta ma ubangijin ku wanda yayi wannan sammai da ƙasa kuma wala su fil al kada ku yi banna cikin ƙasa da yin um, kahirci da um, da yin zunubai ba da eh, ba an gyara ta an aiko manzanni sun gyara ƙasa to kakku bata ta wad'uhu khawfan wa taman ku kirai ubangiji ku ba ku um, ku kadaita shi khawfan kuna masu tsoron azabar shi wata ma kuma kuna masu kwadafi ma inda ku gabin a gare shi minar rahamati akwai wasu masu cewa ka bauta ma Allah ba don tsoron azabar shi ba kuma ba don son rahamar shi ba wannan ibada ta shaidan ce annabawa an ce yad'una na ragaban wa rahaba annabawa suna kiran suna roƙon ubangiji suna kwaɗayin rahama suna tsoron azabar ubangiji to in ya zan haka ne wani bawa Allah ya kama annabawa saboda aka cewa ka bauta ma ubangiji ba don tsoron azabar shi ba kuma ba don son rahama shi ba ya ce kenan ka bari don ko ubangiji in ya san ubangijin sa bai ba shi komin dai yaran bawa in ya san ubangijin sa bai ba shi abinci ba zai sa yi ba sai ya gudu kuma in ya san ba zai yi masa eh, duka ba kuma ba zai yi ba zai kwancin sa kun gane kun eh hadisin da ke cewa kadin kiran eh ka abin nan komi yanzu wanda wanda ya tsaya ya ce ai shari'a da kyau eh, ya za a ce masa a'a don ka faɗi Allah Allah ba kai abin da ya ce ba mi kai eh ka ƙara zunubi kenan ƙarsa eh. wani malam da Allah kun gane ƙarsa wani ƙarsa wani eh, wala su fil lalli kada ku yi banna cikin ƙasa wa mm, ba da islaha bayan gyara ta da manzanni wad'uhu ku bauta ma ubangiji khawfan wa tamam kuna masu tsoron azaba shi kuma kuna masu damanin samu rahama shi inna rahmatullahi qaribun min muslimin kuma rahama ubangiji kusa take ga masu kyautatawa ay almutiina masu ta'a almukhlisina lahu du'a wanda yake suna masu tsarkakewa aiki gare shi wa tadhkiru qaribin almukhbar bihi an rahama li idafati ila Allah kun ga ce inna rahmatullahi qaribun ba ce qaribatun ba gashi ko bacce ce domin in an ka jingina mace ga namiji to habari yana iya zakuwa namiji rahmatullahi qaribun min Allah kun fahimta ko ba ce qaribatun ba wa zakara min anwa'ir rahmatil zahira ma yastadallu bihi alal batina kuma ga nau'in ya ambaci nau'o'in rahama bayyanannu waɗanda yake in ka gansu kana ganewar ta koyi akwai min ad wuya na duniya mai ma yus ma yustadallu bihi wuya kuma in ka gani imomin duniya kamar yadda an kai su kasan kenan na lahira akwai su kun gane ko kamar shekara talatin nan bayan an ce za ka samu ruwan firiji za ka sami abin lantarki daga kayan jizo kuwa kaduna ba mai iya ganewa sai mai tunani da talabijin ga sunan ana magana da nan ka yi magana da makka cikin telefon wa min iya il ardil maitati haka nan kuma rayar da ƙasa matatta ma yusadallu bihi abinda ake shiryarwa da shi ake hujja da shi ala iya il mauta kaga ƙasa busassa ba komai akan ta ayi ruwa nan da nan ciri ya hito danye eh, wal ba'ati ba'da da maut da tayarwa bayan abin nan bayan mutuwa fa qala yace wato waɗannan da atta suna nunawar kenan abubuwan duniya suna karantar da mu abin da atta fi lahira wa huwa alladhi بين يدي رحمتي حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون هو الذي wa huwa alladhi wato Allah dai wanda ya muku waɗannan ni'imomi na duniya don su shiryar da ku ga na lahira shine yursul riya ke aiko iskoki bushiran bane da rahmati suna masu bushara ga bagar hamashi wato zai aiko iska wanda yake zai bushara ga cewa rahama za ta zo ta ruwan sama ba haka girgije ke zakuwa ba iska ya taho ta kwan sannan girgije ya taho da ruwa mubashirati wato suna masu bushara cewa ruwa na tafe aiko damar manar gabanin ruwa wa fi qira'atin bin nuni badalin bayi wa bi sukun shi ne. lishuran ta khafifun wa fi ukhra wa wato ana watsawa wato shine ya aiko iskoki gaba eh iska ba da jami'i da iska kuma ake ce a cikin qur'ani duk inda an ka ce rihu kawai rahama ne iska iska <laughs> hatta idan kalla sahaban kala har lokacin da wato an aiko eh, iskan nan na rahama yana tafiya gabanin yana bushara da cewa ruwa na tafe hatta idan kalla sahaban kala har lokacin da eh, shi iskan nan ya dauki girgije kala masu nauyi ku diba girgije da nauyin sa iska ya dauke shi wato in yayi nauyi ya taho ya ya ya ya ruhe sama suquna sai mu shayar da girgijen nan mu narkar da shi mu shayar da shi libaladin mayyitin gari wanda an matacce wanda yake babu ciyawa ba komai farihat la nabata bi babu tsili gare shi mu watsa waɗannan ruwa iya ya don rayar da ruwan don rayar da ƙasa wa anzalna bihi alma'a mu saukar ga garin nan mu saukar da ruwa wa akhrajna bihi min kulli thamarati mu fitar game da ruwan nan wato ko wani nau'in ‘ya'yan itace wani ja wani baki wani rawaya wani mai daɗi wani mai ɗaci gashi nan ka na kurjin mota to kamar yadda an kai ruwan nan kun ga wato iskan nan ya yi mai zakuwa da bushara yayi kama da mala'iku ya kama da annabawa waɗanda ke zakuwa su a mutane bushara ruwan da na sauka su ne ayoyin ubangiji in sun ka sauka wanda ya yi imani shi ke imanin nan zai haifar da aiki na kwarai wanda zai zara hama ga mutane kun gane ko wato hakan kuma abin in sun mutu a tayar da haka muke tayar da matattu kamar yadda an ka hidda tsirin nan shi kuma kazalika jira mutu haka dai muke hidda matattu daga abin daga kabruka su zuwa ga rayuwa la'allakum tadhakkarun mun nuna muku wannan kila za ku yi tunani ku yi imani to ci gaba sun mabayyana wal baladu tayyibu yukhrijuna batahu bi rabbi والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون to sun bayyana fi ma ya bayyana ga abin da an tafi annal bilada muktaifa su ka garuruwan kamar yadda kun ka ga ruwa in ya taho zai sa ciyawa ta fito ko to kamar yadda abin da mutane suke daban-daban shi ma garuruwa haka nan suke daban-daban wani yana ruwa ruwa ya sauka amma bai amfanin sa kun gane ko kamar yadda in qur'ani ya taho ayoyi sun ka taho wasu mutane su yarda wasu su ki yarda ah, summa wato ya bayyana ga abinda ya tafi annal bilada mukhtalifa wato su garuruwa wato sun saba ma juna fi awali haka haluka su misal ikhtilafin nas kamar saba wa mutane fi istijabatin karbasu li amrillahi ta'ala ga ah, umarnin Allah don haka ya ce balal tayyibu gari ko ko kasa wanda yake mai dadin mai mai kyawun jigawa mai kyawun kasa na bata yana fidda cirin sa bi izni rabbi da iznin ubangijinsa wato ciri zai hito amma ba kasar za ta fitar ba da izinin Allah ne ko hada mutumin lil mu'min wannan ya kama da mu'mini ya sama'u al ta yaji wa azi wa yantahu biha kamar in ruwa ya sauka ga kasa mai kyawo sai ta fidda ciri haka nan shi ma mumini in ya ji wa'azi ya ji ayoyin qur'ani sai ya imani da su kun gane ko wallazi khabusa gari wanda yayi muni wato kenan mai kasar gishiri fako la ya kharuju illa nakida tsirin sa bai fita illa nakida sai fa da yankwanan ne ko ya fito sai hito yankwane asiran bi mashaka wato hito da wuyan hita wa hadha masalul lil kafir shi a misali ga kafiri sun maƙala ta'ala sannan Allah ya ce kama bayyana fi ma zukira annal bila da nas kamar yadda ya bayyana cewa garuruwa ma ƙasa kamar mutane take min haqqahi daga cikin kasa akwai mai da mai kyawo wanda yake kamar mumini wanda yake tana hidda ciyawa ta yi amfani da ruwa wa min hal akwai mummuna kamar kafiri wanda yake komai wa'azin da an kai masa ƙara turewa da ke yi kun gane ko don haka yace kazalika nusariful ayati haka muke bayyana wa ayoyi daki daki da qaumin yashkurun ga mutane wadanda ke gode ma Allah fa yu'minuna su yi imani to na auna ajewa a cikin ayatuwa فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم تو لقد قال الله تبارك وتعالى في أول السورة وتفرق سورة wato Allah ya ce wa kan min qaryatin ahlakana fa ja'aha basuna bayatan aw hum qa'imun da yawa gari wanda yake mun ka halaka su saboda sun ki sauraren wa'azi azabar mu ta zo musu da dare ko ta zo musu lokacin da suke kailula um, baccin safe ko wal'ana ya jirrul uqula ila masari qura wato yanzu kuma su alƙaryun nan an jawo hankalin mu zuwa ga abin da ambaci misalai gare su wato yadda sun ji su alƙaryoyi na waɗanda ke sun asa ahluha wato mutanen alkaryun nan sun saba ma Allah wa haƙa alaihimul halak sai halaka ta waje gare su wadda mara da darka kewa tasdiqan lin nuzir don gaskatawa ga masu gargadi wa hum min bani adam alladhina alladhina akhraja akhraja shaytanu abahum ko min aljanna kuma su waɗannan alqaryun suna daga cikin ‘ya'yan Adam waɗanda yake shaiɗan ya fi da ubansu da uwarsu daga cikin aljanna. Wakila lahum aka ce musu la tattabi ta shaiɗan aka yi musu gargadi aka ce kada ku bi hanyoyin shaiɗan inna shaiɗan lakum aduwwun mubin shaiɗan maki ne gare ku bayyananne wa unziru ala aidir rasul an kai musu gargadi ta hannun manzanni wa tabu shaiɗan amma sai suka ki manzanni waɗanda yake dangin su kuma wanda yake abin nan ‘yan uwansu, wata ba'u shaitan suka bi shaitan wata abin ya auliya da masoyan shaitan wanda yake makin ubansu makiyansu. Fala ku sharra masirin sun ka haɗu da makoma wadda ta fi zama sharri. Wa fi kisasihim ibratan li hadhihi al-ummati al-muslima ga ba da labarin su to akwai wa'azi ga wannan al'umma wanda yake ta musulmi don ka tabi hanyar su Allah ya tsare ya ce wala kad arsalna nuhan lalle mun aiki nuhu ila zuwa ga mutanensa fa qala ya qaumi budullah ya ce ma mutanensa shi nuhu ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakumin ilahin gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba inni akhafu alaikum azab yawmin azim kuma ni ina yi muku tsoro in ba ku bauta masa ba in ba ku kadaita shi da ibada ba ina yi muku tsoron azabai yini wanda yake mai girma shine ranar kiyama wato wannan shine gargadin da nu yayi musu to qala qala al-mala'u qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalin Kalal mala'u sai shugabanni kullun shugabannin mutane sune mala'u wato sai shugabannin mutanen su min mai wato shugabanni daga cikin mutanensa suka ce inna lanaraka fi dalal lalle mu muna ganin ka cikin batoci bayyanannu ba ma bata guda ba abubuwan da kake faɗa na cewa abi Allah ɗai da duk al'adun nan namu na girmama uwaye da kakanni da menene da gumakanmu duk a bar su muna ganin ka cikin ɓace-ɓace waɗanda an